a kira baban Cinedu a bashi haƙuri idan ba haka ba to haƙiƙa za a fuskanci matsala a Kannywood da zarar baban Cinedu ya fallasa abin da yake son fallasawa in ji jaruman nan wato Mustapha na Briska ku biyo mu domin jin cikakken shirin rikicin cikin masana'antar kannywood na ci gaba da ruruwa musamman ma tun daga lokacin da aka dakatar da adam zango zuwa kallon fim ɗan mati a zazzau tun daga wannan lokaci ne aka fara cece kuce a cikin masana'antar yayin da mutane suka ci gaba da rubuce-rubuce To rikicin da ya sake ɗaukan wani sabon salo yayin da Mustapha na Briska yake magana akan maganar da baban Cinedu ya yi a yau da yamman nan. Jarumi Mustapha na Briska ya kira da babban murya akan a kira baban Cinedu a zauna da shi wato Yusuf Haruna idan kuma ba haka ba haƙiƙa za a fuskanci matsala da zarar ya saki abin da yake son saki. Kar da yana kai ku da nisa ga abin da Mustapha na Briska yake faɗi a cikin wannan faifan bidiyo. zahirin gaskiya duk abin da yake faruwa a social media ni na dauke shi kamar raha sai daga baya na gano ba raha ba ne ba da ban so in yi magana ba ba komai kuma yasa ban so in yi magana ba tunda har da baki na na furta na fita daga cikin masana'anta ta kanewood to ko na fita ban isa in cire fuskata ba wannan abu da yake faruwa har ga Allah na ji wani abu da kunne na kuma ina kira ga shugabannin da suke da alaka na gaskiya da masana'anta ta shirya fina-finai su taimaka su dubi girman Allah su kira Yusuf Haruna Baban Cinedu su zauna da shi su ba shi haƙuri akan abin da yake so ya saki in ya fito ya faɗa wallahi azimu wallahi azimu ba za a sha ba daga kan jarumi har zuwa jarumi har zuwa mawaƙi har zuwa mutumin da yake ci da kansa billahi la ilaha illa huwa kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taba ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akan lokaci da zarar mun dora sabon bidiyo